الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين إنا روكم الله سبحانه وتعالى دي كرأ من كياوة وأيكم من الحيري da gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da تكاي تامو ya من mana imani da himma da ikhlasi من أسيري دك إن دمك duk مك في shiga muka fito duniya kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu wannan rana mai albarka ta Laraba rana ta farko a mako da muke karanta wannan littafi mai albarka hikbatu min at tarikh na fadilatu sheikh Usman ibn Muhammad al-Khamis hafizahullah Allah ubangi ya sanya masa ladan wannan aiki da ya a mizanin kyawawan ayyukansa a yau muna laraba ashirin da uku daidai ga watan jimadal ula watan shida na shekara ta dubu ɗaya da da da hudu talatin takwas hijiriya wanda ta yi daidai da ashirin da biyu ga watan uku na shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya muna nan dai a cikin laifuffukan da ake gani sayidina Uthman yayi da yadda kuma ake ɗaukan su ɗaya bayan ɗaya ake duba su da idon basira da kuma ake auna su da ma'auni da mizani na adalci a shar'ance kuma a hankalce za mu ɗauki alma'akazu sabi ko laifi na bakwai da waɗannan 'yan ta'adda da suka kashe sayidina usman suke tuhumansa da shi wai al'itimamu fi safari shine cika wato sallah a halin tafiya mun san abin da ke sunna na manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shine yin ƙasaru yin kasaru ga matafi sannan mun san kuma ƙasaru dinnan ruhsa ne sauƙi ne sauƙi akai amma abin da ke asali shine mai cika sallah mai raka'a hudu a raka'a hudunsa a halin tafiya dai sauƙi ne aka yi kaga na asalin ne cikawa wannan kuma sauƙi ne to za mu ji dalilan da sayidina usman ya sa ya cika sallah ɗin sallar rasulu sallallahu alaihi wasallama fi safari raka'atai ne babu shakka abinda aka sani aka tabbatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah raka'a biyu a halin tafiya shi ma wa salla abubakarin fi safari raka'atai ne shi ma sai dina abubakar da ya zamanto khalifan manzon Allah sallallahu na farko shi ma ya yi salla raka'a biyu a halin tafiya wa salla umaru fi safari raka'atai ne khalifa na biyu da ya zo bayan abubakar shine saidina umar shi ma ya bi sahun wato magabatansa manzon Allah sallallahu da abubakar a inda shi ma ya cika wato raka raka'a biyu a halin tafiya wa salla Uthman min khilafatihi fi safari raka'ataini shi ma sayyidina Usman a farkon al'amarinsa da ya hau khalifanci a tsakiyan abin nan shi daga farkon hawa har zuwa tsakiya na zamanin khalifancin shi shi ma yayi ta salla raka'a biyu ne a halin tafiya summa daga baya a fi safari sai ya cika a halin tafiya ya cika a halin tafiya to me yasa ya cika din me yasa ya cika din yace wal jawabu amsa huwa shine awwalan na farko hadhihi mas'alatun fiqhiyatun mas'alan cika sallah ko kuma eh, taƙaita ta rage ta a raka'a biyu mas'ala ce ta fiqhu mas'ala ce ta ilimi matsala ce wanda malamai sun tattauna ta kwarai da gaske ina fata an gane ko kuma ijtihadiyatun matsala ce ta ijtihadi ta ijtihadi uh, ijtahada fiha Usman Usman ya yi ijtihadin shi fa akhta fa kana madha idan sayyidina Usman ya yayi ijtihadi din yayi kuskure sai me idza ijtahada al-mujtahidu fa asaba falahu ajr ajarani wa in afta falahu ajarun wahid idan mai ƙoƙari ya yi ƙoƙari yayi ya in tsakanin shi da Allah ne ya hango wani abu ya yi ishtihadi idan ya yi daidai yana da lada biyu idan ya kuskure lada ɗaya ne hada idza kana qad akhta fi'lan wannan din kuma idan har ma an tabbatar ya kuskure ne fi'lan takan yi wani ya ce la ishtihada ma'an nafsi ko ba a ishtihadi bayan ga nafsi karara ya tabbata nafsi ya ce giya haramun ne sai wani ya ce zai je research akan giya ya tabbatar haram ne ko ba haram ne tunda qur'ani ya ce haram ne hadisi ya ce haram ne bata lokaci ne kai ta ishtihadi ka je kana ta making effort da research na shekara dubu nan gaba babu yanda zaka bullo mana da wani abu daban game da giya ka ce ba dai a haramun nan take ba so ɓata lokaci ne kawai lashte ha da ma'an nafsi to amma sai dai shi sayidina usman a matsayin shi na khalifa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ja mana ya yace alaikum bi sunnati sai yace wa sunnatil khulafa'ir rashidin ku bi sunnata da abinda khalifofi na hudu nan suka sunnanta muku so a farkon al'amarin shi ya bi sunna manzo Allah ya cika ya yayi kasaru bayan shekaru da dama kuma har yazo yana cikawa ga wani abun da ya bayyana a gare shi to amma bi sallallahu alaihi ce ku hada da naku hada da nasu ko ba haka ba sannan matsala ta gaba shin idan misali na yi tafiya sai na cika sallah banda ita na cika ta bayin kasar ba shin banda sallan ba da ita manzo Allah sallallahu alaihi abin da ya ce kawai idan Allah ya rangwanta maka ya maka sadaka ka karɓa karba kai appreciating ka yadda Allah wanda ya isa ne yace na rage maka mutum ne ka je sayan wani abu a wajen shi ana sai da shi naira dubu ɗaya ce ka ɗari biyar na rage maka rabi ina fata an gane wannan he ka karɓe shi da girmamawa ka yadda cewa eh ka yadda zai ji daɗi wanda ya rage maka ɗin amma ba a ce a ah, in ka ce masa a ah, ga shi sai nan gaba kuma a ce ciniki bai yi ba ko da yake za mu ji dai wahal hadal amur to mu ɗauka shin yanzu idan sayyidina Uthman yayi tafiya sai ya cika sallah bai yi kasaru ba saboda wani al'amari da ya taso wannan laifi ne da har ya kai a halatta zubar da jinin mumini laifi ne da ya kai a zartar masa da hukuncin kisa don na yi tafiya kai na cika sallah bai yi kasaru ba eh, a zubar masa da jini a kashe shi babban sahabi irin Sayyidina Usman na uku cikin khalifofin manzon Allah na uku cikin waɗanda aka yi wa albishir da aljanna tun suna duniya wanda ya auri ƴaƴan manzan Allah guda biyu ruƙayya da ummu Kulfun halifan al'umman musulmi kuma a da jini shi a cikin madina dab da masallacin manzon Allah wannan ya cancanta laifi wani irin laifi ne wannan ina ne aka aka taɓa hukuncin kisa ga wanda ya cika ya cika sallah ba wai ya yi dinayin ɗin ƙasarun ba ne ya yi shi wani abu ne ya bayyana a ganin shi ya cika shi kenan sai a ce an zartar maka da hukuncin kisa ina fata an gane mutuna ne suke shan giya mutuna ne suke abubuwa laifufuka amma cika sallah ta ya to hukuncin kisa hmm? wa hal hadha al-amru yubihu dama Usman, wannan al'amarin shine zai halatta jinin sayyidina Usman. wa ma'asumi al-ma'sumi ghairu rasulil wa man al wane ne ma'asumi in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne kai ma'asumi wanda baya kuskure wanda Qur'ani ya tabbatar la yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuwa kwata kwata baya magana akan bisa radin kansa ko ra'ayinsa ko abin nan sai abinda wahayi ya faɗa masa yayi ثم إن في هذه المسألة خلافا بين أهل العلم سنة مسألة ما تشك صلى a halin tafiya cika ta wajibi ne ko ba wajibi ba ne ƙasarun ne wajibi ko al'amari ne ma mai saɓani akwai saɓani tsakanin malamai wa aksaru ahalil ilmi ala annal qasra fi salati sunnatun mustahabbatun majoritin malamai ƙasaru din nan sunna ce wanda an so kai sunna ce mustahabba fa idza kana usmanu fa'ala shay'an idan sayyidina Uthman yayi wani abu fa huwa annahu taraka mustahabba faqat let azum ma bai ma kasarun ba menene ya bari a musulunci na ya bar sun ya bar mustahabbi ne ba wai farilla ya bari ba ko ba haka ba don ka bar idan idan har kasaru din nan mustahabbi ne sunna ce mustahabbiya idan har mutum ya barta ya cika alal aqalla a musulunci mai kabari mustahabbi kabari ko ba haka ba ba farilla bane ka bari ba wajibi bane ka bari alal aqalla dai mustahabbi ka bari wa fa'ala al ja'iza kuma ya aikata yayi abinda ma yake asalin shine cika sallah aw taraka ar-rukhsata wa fa'ala al-azima ko kuma alal aqalla kace ya bar sauki domin kasaru sauki ne aka yi wa matafi ko to ya bar sauki yayi na asalin to shikenan sai me amma limaza atamma Uthman yace to mu je dai mu kawo me yasa ya cika din mu kalli abun faqat qila li ahadi amrayn sayyidina Usman ya cika sallah ne a halin tafiya saboda abubuwa guda biyu ne suka jawo haka na farko li annahu ta'ahhala tazawwaja fi makka kun sa a madina suke ko to yana da iyali a asalin shi iyalan shi suna suna makka ne ai daga can ya auro su ta'ahhala fi makka a lokacin shi saidina Usman yana da iyali a makka yana da iyali a makka tun tun zamanin manzon Allah aka yi konkarin makka a fatu fatu fatu makka to ta'ahala ai tazawwaja shi yana gani yayi aure ne a makka yayi aure a makka fi Makka ta, fa kana yara annahu fi baladihi lidhalika atamma hunaka shi kawai abin da ya gani kawai idan ya zo maka gida ne gidan surukansa ne nan ya yi aure nan ya yi kaza kaza kafin a yi hijira madina ina fata an gane ko saboda haka a nan ne fa ya cika ɗin da ya zo ma'aikin haji a makka nan ne ya cika maimako duk zaman shi a makka ya zaman to ƙasar yake yi cikawa ya yi shi yana ganin nan gida ne shi ma nan matan shi ya aure su ya yi kaza kaza kamar shi ɗan gida ne idan muka tuna lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi ya zo Eh, eh, yin umra din nan da aka hana shi aka ce sai baɗi aka yi eh, sulhul hudaybiya ranar sulhul hudaybiya wa aka tura makka din da ake gani shi ɗan gida ne wa aka fara tura ya ba da shawara shi kar a tura shi saidina umar aka fara tura ka je ka faɗa wa waɗannan mutane fa ba yaki ba ne ya kawo mu mun zo ne mu yi umran mu kawai mu koma dina usman ya ce a'a ka ga sai saidina usman ɗan dangi ne yana da mutane yana da dangi shi gida ne dan gida ne ni kuma akwai takun saka da ni da su ban yawan wanda za su kare ni in an taba ni kamar sayidina Uthman kun san shi aka tura based on haka din ko ba haka ba to saboda haka shi da ya makka zai kwanaki a cikin makka sai ya ga shi dan gida ne dan dangi ne saboda haka ya cika wannan ɗaya kenan da ake gani yayi haka din na biyu innahu khashiya an yuftatana al-a'rab sannan kuma ya ji tsoro saboda daular musulunci ta faɗaɗa yawan masu zuwa aikin haji sun yawa sun ƙaru saboda mutane daga ƙauyuka nesa suna zuwa aikin haji za su zo a wannan shekara to sai sayyidina Usman ya ga waɗanda suke nesa din nan nesa waɗansu garuruwa wanda ba sa kusa da nan kar su zo su ga fa sayyidina Usman throughout a zaman shi dinnan kasaru yake yi su koma su ci ahab ashe musulunci ma duk sallah raka'a bibbiyu ne ma ashe ai da duk zaman mu da shugaba khalifa amirul mu'minina ma duk raka'a bibbiyu yake ma kawai saboda haka ashe kuskure muke da muke raka'a hurhudu saboda kar su tafi da wannan misunderstanding da wannan tunanin su ishi yake so ya cika musu sallan su ga ashe yanda ake koya musu a can ɗin haka shi ma khalifa ya yi ta a gabansu saboda haka suna nan abin nan ka san mutumin da yake nesa da ƙauye kuma eh, baya kusa da birni inda zai rika samun update na ilimi da abun nan al'amarin shi yana da wuya kaɗan abu kaɗan sai ya rikitar da shi mu an zo ƙauye kawai an nuna mana salloli raka'a hurhudu ne ashe mabibbiyu ne Allah Allah ai duk duk halifan duniya na musulmin ma mun zauna da shi a waje ɗaya a shema ɗaya ya limance mu ya jagorance mu sallah duk a biyu ya yi ta ma a shi to kar to ya ji tsoron irin masu wannan yawa tunanin ka san karamin sani bi kar a kuma a mai da duk sallolin raka a biyu she ta yayi ta saboda wannan maslahan da Allah ba ijtihadi bane ijtihadi ne kuma alheri yake nufi hmm? alheri yake nufi akwai wanda yake nesa wanda bai kusa da ilimi akwai wanda yake wanda ba su daɗe da musulunta ba wani al'amarin addini sai dai kaɗan kaɗan za ka rika ɗan sake musu haka sun zo an ce musu raka a hudu ne sun zo nan gaba ɗaya birnin makkan ma inda ma ka'aban take kuma amirul mu'minina ne ya jagorance shi a raka a biyu to su haka su na shugaba za su bi kawai innahu khashiya an yuftatana al-a'rabu ko ya ji tsoro saboda kar kauyawa su fitinu idan suka ga yana raka'a biyu ya zama to musu fitina wa yarji'u ila su koma kasashen su fa yaqsiruna salata hunak su rika yin sallolin ma gaba daya a kasaru ba su da ilimi cewa wannan don tafiya ne a yasa akai kasarun basu da wannan ilimi fa atamma sayyidina usman sai ya rika cika sallah hatta yubayyana lahum anna asla salati arba'u raka'at sayyidina usman ya cika ne don ya nuna musu asalin fa'ita ita sallan raka'a hudu take wal ilmu inda Allah tabaraka wa ta'ala Allahu dai a'alam waɗannan dalilan su ne aka aka kawo aka yi hakashin su dalilin da yasa ya cika din kenan walamma atammat aisha tufi safar na Aisha ma akwai ranan da ita ma a halin tafiya ta cika sallan ba ta yi ƙasaru ba qalu li urwata sai sahabai suka zo suka samu urwatu dan Zubair madha aradat Aisha ah mun ga fana na Aisha ta cika sallah maimakon ta yi ƙasaru me take nufi ne kai Ƙala sai Urwatu yace ce, Ta'awwalat kama ta'awwala Usmanu ajma'in, ita ma akwai wani abin da ta ta riƙe hujja kamar yadda shi ba sayidina usmana ya ya cika bisa wata hujja falqasdu a taƙaice dai manufa anna usmana ta'awwala sayidina usman yayi ne saboda wani dalili da yake riƙe da shi kuma bai ce kowa ya rika cikawa ba bai kira kowa ya ce rika cikawa ba bai ce ya soke ƙasaru ya ya mai da kowa cikawa ba shi ne ya yi kuma a wannan yanayi na tafiya makka kawai da ya je dinna ina fata an gane wannan shi ya shi ya cancanci hukuncin kisa ku duba fa ku duba fa son rai fa eh? shi sa ake so dama mai neman sababi in ka jefe shi da kashin tumaki ko mai ake cewa yau mai neman kuka in ka jefe shi da kashin tumaki ya ɗan jira haka ɗan ɓata har ya fasa kururuwa yake an ji masa ciwo ma ina fata an gane to dama ana son a kashe shi ɗin ake neman me waɗansu ‘yan abubuwa da za a liƙa masa duk waɗannan ba su kai wani hujjoji masu ƙarfi da ya dace a zartar ma mutum da hukuncin kisa to kun ji dai wannan ina fata an gane kun ji dai zargin ga raddinsa al-ma'akhidhu thaminu wa tasi'u wal ashiru laifi na takwas da na tara da na goma da ake zargin shi da shi shine wai lam yahdur badran bai je yakin badar ba shine na takwas din wa farra yawma uhud yana cikin sahaban da suka gudu ranan uhudu da aka ji wuta din nan sosai sannan kuma wa gaba an bai'atir ridwan baya nan ranar da aka yi bai'atur ridwan shine sulhul hudaybiya ranar da manzo Allah ya ce wa zai miƙa mun hanuna a mutu don labari ya zo an kashewa shi din ne fa aka tura makka ta dalilin shi ne aka yi mu baya a don labari ya zo ce an kashe shi amma kuma baya nan ne ina fata an gane idan kuka lura ma ya fi kowa tura kanshi ma cikin hatsari domin shi ne ya lamunci zai shiga makka ina fata ba a daɗe ai da yin yaƙin uhudu ba ai ba a daɗe da yin yaƙin badar ba ko uhudu badar aka ji musu sosai aka kashe mutum saba'in daga cikinsu aka kama saba'in suna kule su shan shi ne suka fito suka ce ba za a shiga musu makkan ba ba za a shiga musu aka ce to wa za a tura ya sanar da su ba faɗa ba ne ya kawo mu Hmm? kaga wannan fa sai wanda zai yi shahada aka tura shi shine ya je ya tattauna da su eh shine nake daga ƙarshe dai shi din ne eh shi Uthman to a kaga ai misali akwai tendency su Laraba eh, su Quraishan da yake mushrike ne kafin su kashe shi kawai amma duk da haka kaga ai shi ma yayi babban ya taka rawa a wannan labarin cewa an kashe shi ne yazo shi yasa manzo Allah cewa zai mu mubaya'a a mutu kawai labari yazo an kashe sayyidina Usman aka yi mubaya'a sannan manzo Allah ya daga hannun shi ya ce ga na Usman ko ya dora a sama to bai'atul ridwan da aka yi shi ai ba sai da sayyidina Usman din ya dawo ba kafin ya dawo ne aka ji labari amma kuma ana tuhuma wai baya na. to raddu dai ga raddi rejoinder da aka musu game da waɗannan tuhumomi guda uku na farko bai je yakin badar na biyu ya gudu ranar uhudu mun san sahabai sun gudu ko yayin da manzo Allah ce kar mutum hamsin din nan su sauko sam kar su sauko daga suka sauko Khalid ya zagayo ta bayan su aka zo aka sanya su a tsaki aka yi ta kashe sabai sun gudu qur'ani ya tabbatar istus iduna wala taluna ala ahdi wa rasul yad'ukum fi ukrakum fa asabakum ghamman bi ghammin likay la tahzanu ama fatakum wala ma asabakum wallahu ghafurur halim Allah yace na yafe muku to idan sahabai sun gudu har da sayyidina Uthman me sai na shi kawai aka riki idan kuma ya gudu din kai yayi malaifi ko Allah kace wallahu ghafurun halim shikenan me na haka kace sam an kashe ka Allah ce na yafe mai kace a'a sai an kashe shi a'a to ga dai abun warraddu raddi shine ala hadhihi fi sahih al-bukhari raddi bisa waɗannan tuhumomi guda uku din sun zo a cikin sahih al-bukhari an Usman ibn Wahab qala daga Usman dan Wahab yace a rajulun min ahli misra wani mutum daga mutanen misira ya zo kasan shi ma can gidan fitinan ne duk daga can abubuwan su aka kunno su faƙala sai ya ce manil Su waye waɗannan waye ku ƙalu sai suka ce ƙuraishun mu ƙuraishawa ne ƙala mani shaiku fikum waye dattijo shugaba daga cikinku elda ƙalu abdullahi bin umar ko kuma waye dattijo ko shehi ko malami waye malami ko mafi sani a cikin ku dai sai wannan tawagar suka ce abdullahi dan umar faja Ali abdullahi bin umar sai mutumin misra ya zo kai tsaye wajen abdullahi dan umar tunda shine shugaban tawaga kuma shine malami faƙala sai wannan ba misra ce ya na umar ya kai dan umar inni sa'iluka an shay'in fahaddithni anhu na ce da Allah ina da waɗansu ‘yan tambayoyin da zan maka ka faɗa mun gaskiyansu. Hal ta'alamu na farko, hal ta'alamu anna Usman farra yau Uhudin? Don Allah kana da ilimi, kana da sanin cewa Sayidina Usmanu ya gudu ranar Uhudu? Ƙala na'am. Abdullahi ɗan Umar ya ce, eh. Tambaya ta biyu, faƙala ta'alamu annahu ta gayyaba an ka san kana da ilimi kana da masaniyan cewa bai je yakin badar ba he was absent bai je ba Kala na'am abdullahi dan umar yace eh na uku kala hal ta'lamu annahu taghayyaba an bai'atir ridwan shin kana sane baya nan a lokacin da aka yi bai'atul ridwan mubaya'an nan ta ridwan laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubay'unaka taka shajarci inda ayan nan ta sauka qala na'am abdullahi dan umar yace eh babu shakka baya nan aka yi wannan qala al sai ba misri ne yace Allahu akbar labarin da yazo mana ya tabbata har an kai musu labari an hura kunnen su an ce ga laifuffuka saboda haka a haɗu a je a cire shi a mai tawa ayi kaza to wai shi ya zo confirming daga jin AA ya ce Allahu Akbar shi ke nan shi ke nan labari ya tabbata ya ya'ani zaharar haƙƙun yuri duhu, e, gaskiyan da dama nike so ya bayyana ta bayyana gaskiyar a yau faƙalawa abdullahi bin umar sai abdullahi ibn umar ya ce ato ai ban gama ba ehe ka ji dalilan ai ka tambaye ni ka zafa na ce eh, eh he ka tsaya ka ji dalilin kuma yace ta'al ubayyinu laka zo in maka bayani dalla dalla ka ji dalilan waɗannan abubuwa amma firaruhu yawma uhud mu ɗauki gudun da ake cewa yayi a ranar uhudu fa ashhadu ina shaida maka ina tabbatar maka ya gudu din amma annan annallaha afa anhu wa gafara lahu Allah ya masa afuwa kuma ya yafe masa ya gafarta masa kama qala tabaraka wa ta'ala kamar yadda Allah din ya faɗa da kansa innal ladhina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an lallai haƙiƙa waɗannan da suka gudu daga cikin ku yawmal taqal jam'an ranan da aka zo za a kafsa din nan aka kafsa tsakanin runduna biyu da eh, na musulmi da na mumunai a eh, na mumunai da na kafirai innamastazallahumush shaytanu zamiya ce irin ta shaytan shaidan ne ya zamar da su shaidan ne ya kautar da su bi ba'dhi ma kasabu sakamakon waɗancan mutum hamsin ɗin nan da suka mene da suka sauko da annabi ce kada su sauko amma walaqad afallahu anhum walaqad afallahu hakika Allah yayi afuwa a gare su ya yafe musu inna allaha gafurun halimun lallai hakika Allah gafurun mai gafara ne halimun kuma mai haƙuri ne ta yace kaji ya yi amma ga abin da mahalicinsa ya ci ko ba haka ba shi kenan Allah ce ya yafe to magana da ba za ta mutu ba to mai fitina mai fitina sai ce baya cikin wanda ayan ka sauka a cikinsu in ya so fitina kenan yan tawili ina fata an gane ko wa aka yi wa laifin wa ya ce ya yafe me nawa me naka na shiga tsakanin bawa da mahalicinsa babu babu ka isa ma ku je suratu ali imrana aya ta 155 a je a ƙara duba ta sosai wa amma taghayyubuhu an badrin amma rashin halartansa yaƙin badar fa innahu kana bintu rasulillahi a lokacin akwai yar manzon Allah sallallahu alaihi Sallama a matsayin matansa yana auren yar manzon Allah sallallahu alaihi wa kanat marida lokacin tana fama da rashin lafiya sosai tana buƙatan mai jinya shine har ya shirya annabi ya ce a'a ka zauna kai magidanci ne iyalinka tana fama da rashin lafiya ka zauna ka kula da ita ka jinyace ta domin idan ka tafi yaƙi da wani abu a da damuwa da tunanin ka bar patient iyalinka a asibiti rai kwakwai ne? na? rai kwakwai mutu kwakwai don Allah za ka samu full concentration abin da kai kaɗin nan? eh za ka samu natsuwa maka yaƙin? da ƙyar ne da kyar ne duk inda kake aka ce iyalinka tana nan a asibiti to za ka ga hankalinka a tashe yake to sai manzon Allah sassale ce ya zauna ya kula da ita ya jinyace ta umarni ne na manzon Allah sai ya saba umarni manzon Allah to dalili kenan فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل niyan da kai har ka fito za ka nace ka koma ka kula da iyalinka to ka na mutumin da ya halarci badar duk abin da ɗan badar ya samu na lada na falala a wannan yakin kana ciki su a aikace suka samu wannan falalan kai kuma niyanka ce ta me ta baka niyanka ce ta baka wa sahmuhu sanne ce duk abin da za a bawa ɗan badar na ganima kai ma kana da naka kason kun ga ai mun san misali mutumin da bai je yaki ba bayan da ake bashi ganima ba a bashi sai da a bashi cikin humusin humusi can wanda ake bawa lillahi wa rasulihi wa lizil qurba wal yatama a gutsura muku a can amma asalin 4 over 5 din nan na mayaka ne sayyidina manzo Allah ce to kai kana da cikakken kasonka saboda kai intending ka tashi kai yunkura zaka je ni na cika ka bari to yaya kuma wannan na'am annabi ya umurce shi ya saba umurni manzon Allah na'am to wanda ya umurce shi a je yakin shi ya sace umurtan shi kuma yace ya zauna ya jinya sai manzon Allah la yantiqu anil hawa ko in huwa illa wahayun yuha ba taɓa rubuta wani mutum a jihadi sai ga matan shi za ta je haji ba ko ba ka ba yace ya rasulullahi na ji ta ce duk mace idan za ta fita za ta je haji ta je da muharramin ta ya rasula ga matana ta yi ɗamara za ta tafi haji ni kuma an rubuta ni cikin wanda za su je yaƙi a goka za cikin sojoji da za su je yaƙi manzo Allah sallallahu alaihi a ah, to ka je ka kai haji tare da matanka kun san hadisin ai ko ba haka ba kin ma umurnin manzon Allah ne sallallahu ya ce ka bar yaƙin ka je nan saboda menene akwai wanda za su eh, isan masa yin yakin to me matsala hmm? to sannan wannan ɗin manzo Allah ce komawa ne ka je ka jinyaci matanka sai un cancanci hukuncin kisa fi sabilillah manzo Allah ya bani umurni in aiwata, sai kuma a ce ni kuma an yanke mu hukuncin kisa yan baya kawai wa amma taghayyubuhu an bai'atul ridwan amma rashin sa lokacin da aka je aka yi wannan mubaya'a bai'atul ridwan falau kana ahadun a azza bi batni makkata min usman la ba'asahu makanahu da a ce lokacin akwai wanda ya fi sayidina usman daraja a cikin kwaryan makka da daraja da matsayi ga idon mutanen makka da shi annabi zai tura amma ba wanda aka ga shi ya fi shi ya wannan saiwa sai dina Osman shi aka tura fa ba'athahu ar-rasul sallallahu alaihi sai manzo ya tura shi je reconcile ya fahimtar da su ya a Qurayshawa cewa shi fa yazo ibada ne na umra ba wai yazo fada bane abin da ya kawo su kenan wa kanat bai'atu ridwan ba'da ma zahaba Uthman ila Makkah ne shi wannan mubaya'an da aka yi an yi shi ne bayan shi sayyidina Uthman din ya tafi Makka ne aka zo ayi shine masababin ai ko faƙala rasulullah sallallahu biyadihi yumna can rumo da jita-jita ya zo aka ce an kashe sayidina Usman an kashe sayidina Usman tabbas wata rana mata ce shaidan ne ya zo ya ta kururuwa a ya rikide a misali a wani mutum haka ya zo ya ta kururuwa an kashe sayidina Usman ya ta gudu yana so ya haddasa fitina an kashe shi an kashe shi hankali ya tashi fa ko ga manzo Allah da sabai ba su ma zo da shirin yaƙi ba ba damara ba komai ba kayan fada masu nan ɗan takobi ne na bige maciji ko na haduwa da dan wani naman daji a hanya idan zai maka ta'addanci irin su aka rike very light light abin nan weapons kawai aka rike amma da jita-jita ya zo an kashe sayyidina Usman manzo an kashe sai hankalin sabai ya tashi manzo Allah ce kai wa zai mu mu baya ga hannuna a mutu kawai manzo Allah ya mika hannu ko ya zo ya mai mubaya yace to gana Usman din ba an dora hannaye duka manzo Allah ce gana sayyidina Usman an yi abun fa yana can makka amma ana ce bai attending ba kuma da da shi aka yi ba na'am so qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi yadihi yumna sai manzo Allah ya mika hannun shi na dama ya ce hadhihi yadu Uthman ga hannun sayidina Uthman gashi فقال ابن عمر اذهب بها الآن معك يتي كجي يا al'ana الله hannun Usman yana tare da kai تا manzo Allah ya yi mubaya'a on behalf of Usman ya dora nashi kuma hannun manzon Allah ne ya representing na sayyidina wa ya kai shi daraja kuma a wannan wajen eh to amma duk da haka ya cancanci hukuncin kisa to kaga waɗannan laifuka na takwas tara goma ɗin nan kaji su kuma kaji yadda asalin su ci al hadi ashara laifi na goma sha ɗaya da aka tuhume shi da shi har aka kashe shi wai lam yaqtul ubaidallahi ibn umar bil hurmuzan ubaidullahi dan umar ubaidullahi dan umar kun akwai abdullahi dan umar akwai ubaidullahi kuma ɗan sayidina umar lokacin da wannan ba yahudan abu lu'ulu atal bajusi ya kashe sayidina umar ya kashe shi to sai labari ya tabbatar da cewa wanda domin da ya kashe sayidina umar ya rike wani irin wuka ne wanda kotan a tsakiya take wukar nan kaifi ne nan ma kaifi ne ana iya suka ta haka ai suka ta haka da ya kashe sayidina uh, umar ya farka shi din sosai ya soke shi a makasa da aka zo za a kama shi duk wanda ya confronting din shi haka sai ya ya soke sahabai waɗansu a wajen kuma ya kashe su abinda aka an dau wata ƙatotuwar mayafi ne kamar a baya sai aka jefa mai haka sai abun ya soki wannan mayafin sai dukkan sai da aka zo damƙe shi ɗin sai ya soke kan shi ya kashe kanshi kawai ina fata an gane ko to shi wannan hurmuzan din nan kun san shi shine ya gudu a can yakin yamama wanda yace shi ba zai ba shi yana so a kawo shi gaban Umar kun tuna wanda sayyidina Umar yace to zan kashe kai yanzu yace a bashi ruwa ya sha kun ga mutumin Farisa ne asali ba Yahude ne mutane ne munafikai can da suka taso lokacin riddadin nan ne da ya yace shi sai ya sha ruwa dina Umar ce to in ka sha ruwan zan kashe ka shine ne hayyaki din dina Umar yace to zan kashe ka yace a ai yi alkari sai na sha ruwa to daga baya dai aka ce ya musulunta ko to duk irin wanda suke shuka shigo din ne saboda wata manufa ba wai don tsantsan musuluncin ne. kun san yan riddan da muka yi bayanin su akwai wanda suka da musulunci tsakani da Allah sun fahimce shi akwai wanda suka dawo ba da son ransu ba akwai wanda suka dawo da wata munaƙisa ta sa suka dawo to wannan yana ciki domin wanda ya kashe sayidina umar din confirm an gansu suna mitin da wannan din hurmuzan din dan sayidina abubakar abdurrahman bin abubakar ya zo zai wuce ya same su suna sun make haka suna ɗan waɗan tattauna kus kus kus sannan abdurrahman dan abubakar din nan ya ga wannan wukar a ajiye a gabansu lokacin da suke mitin din ya ganta lokacin da suke mitin kusan su uku ne suka haɗu suka keɓe suna tattauna shi yasa ana kashe Sayyidina umar ya ga ɗaya fatin ne shi abdurrahman dan abubakar kuma ya ga wukan ne ya ce wallahi wallahi ɗazu na wuce su da shi da wani da wani suna mitin kuma wannan wukan tana gabansu shine ubaidullahi dan umar din ne yace sai ya kashe hurmuzan kun kun kun gane dalilin kenan to shine sahabai suka hana shi shi dai kawai yaje ya kashe shi to shine ake ce sayyidina usman bai zartar masa da hukuncin kisa ba saboda ya kashe hurmuzan dan ariyan su kenan inda bayaude ne dan uwan su yan ta'adda to ga dai kissa da take wal mashhuru ƙistar da ta fi shahara fi kutubi tarihi a littattafan tarihi annahu ba'adama katala qatala abu lu'lu'ata al-majusi umar ibn khattab bayan abu lu'lu'ata al-majusi ya kashe sayyidina umar dan khattab kun qatala nafsahu shi ɗin da aka zo kama shi sai ya kashe kansa lamma alqawul aba'ata alaihi yayin da aka jefa masa irin katon a baya din nan wani katon riga da limamai suke sawa alkebba katuwa mai kauri domin ya rufe ido ne duk wanda ya zo kai yana soki shi yana soki sai aka yi hikima aka ɗauko wannan abin nan sai aka jefa masa nauyinta da abin nan ɗinta sai ta ta lullube wukan ta harɗe wukan bayan da zai bayan da zai sai aka gudu aka rungume shi sai ya kashe kansa falamma asbaha yayin da garin Allah ya waye asbahan nasu aka waye gari qama ubaidullahi bin umar sai ubaidullahi dan umar sai ya tashi faqatala rajulan sai ya je ya kashe wani mutum yuqalu lahu al-hurmuzan wanda ake kira da suna hurmuzan wa kana majusiyan kun gani ba majuse ne dan farisa ne dan iran ne masu bauta ma wuta fa aslama sai ya nuna ya musulunta falamma ƙila lahu yayin da aka ce masa ƙala kana ma'a abi lu'lu'ata da aka ce masa kai ya mafa musulunta fa ubaidullah karka kashe shi ƙala sai yace ce kana ma'a abi atal majusi dalilin da yasa zan kashe shi yana tare da wanda ya kashe sayyidina umar abu atal majusi din nan tare suka yi mitin aka gansu suna mitin suna zaune suna kuskus can gefe kuma wukan tana gabansu qabla maqtali umar bi thalathati ayyam kafin kashe umar da kwana uku an ga suna ta yawan mitin suna ta yawan mitin suna ganawa suna ganawa wa bainahum al-khinjar alladhi qutila bihi umar a lokacin akwai wannan wukan a ajiye a tsakanin su wanda aka kashe sayyidina umar din da shi fa dhanna anna al hurmuzana musharikun li abi lu'lu'ata fi hadhihi al-jarima eh kawai shi ya gansu yana jin an kashe sayyidina Umar ɗaya fatin da suke mitin ɗin, Abu ata. kuma da wannan wukan kawai shi da ya tashi ya diran ma wancan ya ɗauka kawai suna tare suka yi kisa in ma ba shi ya yi direct ba su yi floating ɗin kisan tare ne aka tura abu lu'ulu ata ya zartar فظن مشارك لأبي لؤلؤة في هذه ata fi إليه aljarima fa dhahaba ya kashe shi ga yanda ƙisar take an sa'id ibn musayyib qala yace inna abdurrahman ibn abi ibn abi bakr lallai siddiq lalle abdurrahman dan abubakar siddiq qala ga kalman da ya furta hina kutila umar a lokacin da aka kashewa Saidina umar yace qad marartu ala abi lu'lu ataqatila qatili umara wallahi na wuce ina cikin tafiya na wuce abu lu'ulu ata din nan makashin umar din nan wa ma'ahu jufainatu tare da su akwai jufainatu na biyun su kenan wal hurmuzan na ukun su shine hurmuzan wahum najiyun suna ganawa sun keɓe suna kuskus ayyata na jauna falamma baghattuhum yayin da nazo musu a bazata ba su ankara ba ba su ganni ba yayin da nazo dab da su tsaro sai suka ɗan irin kirgita ɗin nan sai suka ɗan pretending kaman ba wani abu suke yi ba kamu sai suka miƙe maza maza suka tsaya fasakata min bainihim khinjar sai naga wannan wukan sai ya faɗi daga hannun wanda suna miƙewa ɗin nan sai naga wannan wukan ta faɗi tsakaninsu wukan ya faɗi a tsakaninsu lahu ra'asani wukan yana da baki biyu wa nisabuhu wasatuhu da inda ake riƙewa a tsakiya inda ake damƙewa inda ƙotar take fanzuru sai abdurrahman daga jin an kashe sayidina umar yace da allah ku yi sauri ku duba da wace irin wuƙa ce aka kashe shi fanzuru ku je ku duba malhinjar alladhi qutila bihi umar wani irin wuƙa ne aka kashe sayidina umar da shi fawajadul khinzara alladhi na'ata abdurrahman ibn abi sai suka samu wukan ne tamkar yanda ya bada bayanin ta haka suka samu wukar fantalaka ubaidullah ibn umar to nan ne ubaidullah ibn umar yace oho hadda wancan to nan ne ya kama hanya falamma kharaja ilaihi yayin da ubaidullah dan umar ya fita zuwa ga hurmuzan qala sai yace intalik ma'i hatta nanzura ila farasi li ya zo ya samu hurmuzan ya ce da Allah zo ka ɗan raka ni akwai doki na a nan yayi nan yayi nan ka taya ni in dubo shi wa ta'akhkhara anhu suna cikin tafiya suna tafiya sai Abdullahi dan Umar sai ya Ubaidullahi dan Umar din sai ya dan ja da baya ja da baya bashi sai da ya koma gaban shi shi hurmuzan din ina fata an gane ko hatta idza ma ba sai da ya wuce baina yadaihi alahu fi sayfi kawai sai ya tiran masa da takobi kawai ya kashe shi ƙala ubaidullah sai ubaidullah yace falamma da harra saif yayin da ya yaji radadin takobi da zafin takobi ƙala sai ce la ilaha illallah sai ya furta kalmar la ilaha illallah ƙala ubaidullah wa da'awtu jufainata sai na je ba na gama da shi na kira jufainata da third party din nan da aka same su suna meeting shi ma sai na kira shi wa kana nasraniyan shi kuma kirista ne min nasarar hira daga kiristocin ƙasar hira garin hira falamma alautuhu bisaifi yayin da ya zo na diran masa da takwabi salaba baina ainihi sun man tsalaka ubaidullahi kawai yace sai ya tsaga shi ta tsaga shi kawai tafiyan idanun shi hada a goshi kawai ثم انطلق عبيد الله ya tafi الله يتفي li ابنة لأبي لؤلؤة صغيرة kuma sai je samu yar abi lu'lu'ata din direct makashin Umar din kawai sai ita ma ya kashe ya kashe ta tadda'il islam ita ma tana pretending tana rayawa wai ita musulma ce wa arada ubaidullah Allah ya da'a saiban bil madinati illa qatalahu sabyan shi hayyai abinda yayi nufi duk wani wanda ya zo da ƙaryawa ya musulunta ɗin shi abin da ke so ya clearing ɗinsu abin da ya yi niyan kenan fashtama al-muhajiruna kai hey muhajiruna mutanen makka muhajirun al-awwaluna na farko sai suka yi mitin suka kira shi fana hauhu suka hana shi wata wa'aduhu kuma suka tsoratar da shi kul muka ce maka za a ɗau mataki a kanka in ka ce za ka zartar da wannan manufar taka abu ya tsaya a kan wanda ya kisa kai kuma ya kashe kansa ka kashe nan, ka kashe wannan sanar yanzu ka ce duk wata baiwa ko wani bawa da suka shigo da sunan su musulun za ka yi clearing ɗinsu a'a faƙala ce wallahi la'abtulan na ku shi kuma ce wallahi sai na clearing ɗinsu ina gama da su wa ghairahum da ma waɗansu da wanda suka kashe shi da wanda suke da hannu da wanda ma ba su da hannu وعرض ببعض المهاجرين فلم يزل عمرو بن العاص به إيه؟ waɗansu muhajirun ya nuna zai tasan ma waɗansu abin ya bijirewa almuhajirun ya tasan musu ya ce yana na akan ra'ayinsa ba zai janye ba falam yanzu amru ibn al-as shi kuma amru dan as bai bushe ba bihi yana tare da shi hatta da fa'a ilaihi sai ya miƙa masa takobi falamma da fa'ilaihi sai fa'ataku sa'ad ibn abi waqqas yace yayi ta lallaban shi yayi ta lallaban shi sai da ya karbi takobin sa ya bashi takobi yace ka takobi ya kawo yayin da ya bashi takobin sai sa'ad ibn abi waqqas yazo fa akhadha kullu wahidin minhuma bi ra'si sahibihi yatanasayani hatta hujiza bainahuma sai ya yi ta zama a tsakaninsu aka yi ta zama a tsakaninsu aka yi ta nasiha dai kuma akbala usman qabla an yubaya alahu fi tilka laila a wannan daren sai sayyidina usman ya zo kafin a masa mubaya'a a wannan daren kafin a zabe shi a matsayin mubaya'a ina fata an gane ko hatta waqa waqa abdullahi fatanasaya yazo ya tarar da abdullahi din nan ubaidullahi suka yi wa juna nasiha sosai wa azlamatil ardu yawma qutila ubaidullahi yawma qatala ubaidullahi jufainata wal hurmuzan wa ibnata abi lu'lu'ata ala nas wato mutane sun shiga imuwa da damuwa kwarai da gaske ranan da aka kashe yar abu lu'lu'ata da shi hurmuzan din nan da jufaina thumma hujiza bainahu wa baina usman sannan aka Eh, aka abin nan aka sanya shamaki tsakanin shi da Usman aka keɓance su falamma stukhlifa usman yayin da sayyidina Usman ya zama to khalifa da al-muhajirin wal ansar with immediate effect sayyidina Usman ya kira muhajiruna da ansar dukkansu. su ah, faqala sai ce ashiru alayya ina neman ku bani shawara fi qatli hadha ar-rajul alladhi fataka fi din game da kashe wannan mutumin da ya kashe waɗannan mutane fashtama al-muhajiruna ala kalimatin wahidatin yushai'una Uthmana ala qatlihi wa jundun nas al-a'zamu ma'a ubaidillah yawanci manya manyan muhajirun suka goyi bayan saidina Usman cewa a kashe shi shi ubaidullahi da yayi wannan aiki a kashe shi amma kuma wa jullun nasi majoritin mutanen gari al'azam mafi yawan jama'a su suna tare da ubaidullahi ɗin suna goyon bayan ubaidillah ya ƙuluna lijufainata wal hurmuzan ab'adahum Allah ka suna ce Allah ne ya santa da Allah tsine musu mutanen gari duk suna tsine musu saboda an kashe sayyidina Umar la'allakum turiduna an tutbi'u Umar ibnahu eh suka ce eh wato ayin plot an kashe ba Umar yanzu ana sa a kashe sa a haɗa shi da sa kenan ku duba wata fitina da da za ta ba an kashe baban shi yanzu kuma ana so a haɗa da ɗan shi Allah la'anci su hurmuza da su jufaina mutanen gari gaba ɗaya aka tashi akai su kuma wanda suke goyon bayan sayyidina Usman da a very few yawa very few fa kasura fi dhalika al-laghat wal ikhtilaf fitina da sabani da rigima ta so ta tashi summa qala amru ibn al-as li Uthman sai amru ibn al-as yaje ya tarar da Uthman shi kadai yace ya amiral mu'minin ya kai amirul mu'minin zan baka shawara inna hadha al-amra qad kana qabla an yakuna laka 'ala an-nasi sultanu kaga wannan aika aikan da aka yi kashe sayyidina Umar da kashe waɗannan da wannan Ubaidullah dan Umar yayi duk fa a lokacin fa fawa baka hannunka sun faru ne a previous menene government kafin kai ka zamanto a kujeran mulki ka bashi akan abin da ya wuce ne ba a zamaninka bane ba lokacin da kake da fawa ba ne ina fa ni shawaran da zan baka kenan kar fitina ta ballo rigima kaga majoritin mutane suna tare da umar wanda suke tare da kai kaɗan ne fitinan da za ta biyo baya in aka zartar da wannan abun gara ka bari ka bari akan kawai ba a rijim ɗinka ba ne ba a lokacin da kake mulki da fawa bane ya faru ne a rijim ɗin waɗansu kai ka zo daga baya ka ɗane kujera ba a gwamnatinka ba ne aka yi ballantana ka zama to responsible kun gane shawaran da ya bashi yawa fa'a'arid anhum ka bar wannan kes ɗin kawai a rufe shi kawai wata farraƙa nasu an ce amrin mutane sai suka gamsu sosai dan nan huduban da Umar ya eh, amru din bin al-As wantaha ilaihi Usman, kai sai abu ya koma ma Uthman wa wudiyar rajulani wal jariya shi sayyidina Usman sai ya dauki kuɗi daga Baitul Mal sai ya bayar a matsayin diya a gare su ya bada diyan hurmuza, ya bada na Jufaina ya bada na ƴar wannan Abu Lu'lu aka kun gane yadda kes ɗin ya kare? kun ga dai ba a dai bar su a banza ba za mu dakata a nan mun zo kan gaba yanzu wa hunaka talatatu tawjihatin za mu ji abubuwa guda uku da suka hana azartan mashi dan Umar din Abdullahi dan Umar eh, Ubaidullahi dan Umar din hukunci za mu ji waɗansu defenses da suka hana azartar masa da hukunci wanda ake ganin shi as defense ne Allah ubangiji ya samu dace ya yarda da sayyidina Uthman yarda da sahaban manzon Allah gaba ɗaya Allah ubangiji mu ma yarda da mu ya hada mu da su Allah ubangiji ya sa mu cika da imani mu gama da duniya lafiya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik